بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدا ووتن جمادى ثاني hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin daidai da 25 ga watan uku shekara 2017 Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu wannan masallaci masjidul imam al-bukhari da ke wannan layi na katagoro a cikin wannan unguwa tamu ta kaduna inda muke gabatar da darasi a cikin littafin طريق الصالحين إلى رب العالمين وتتفرك متانا كركي زواغ حنير وبنجد تالكين ببن مالمي وحيد عبد السلام بالي wannan kuma shine darasi na goma cikin jerin darasin da muke malin yace fadlus salawatul khams falalas salloli guda biyar na farko <clears throat> almuhafazatu ala salati wato kiyayewa akan sallah min asbab dukhulil jannati yana daga cikin sababan da ke sa mutum ya shiga aljanna yayin da ya zamanto kiyayewa akan sallah sababi ne da ke sa mutum ya shiga aljanna abinda kuma duk zai bayi zuwa ga a wulakanta sallah to ɗaya ne kuma daga cikin sababin da zai sa mutum ya shiga wuta Allah ya tsare akwai wanda in suka shiga wuta in mala'iku na musu tambaya cewa ma kun fi saka ya kai kuka shigo cikin wutar saka laifi na farko da za su faɗa ƙalu za su ce zai lamna na da musalli ba ma yin sallah shine babban matsalar da ta ja mana kuka ga mun mun shiga cikin wutar ainihin wato sakara shi yasa Allah ta'ala da yace ara'aita alladhi wato ara'aita alladhi yukaddibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin sayati fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun kalmar azaba ta tabbata ga wanda suke wulakanta ainihin wato sallah to shi yasa a suratu maryam da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa annabawa yace idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya sai ce fa khalafa min ba'dihim khalf bayan annabawan sun wuce wanda za su zo bayan su adau salata za su tura ta sallah wattaba'u shahawa kowa kuma ya koma yana bin abin da zuciyarsa take so da haka Allah sai ce fa sawfa yalqawna gayya ni kuma da sannu sai na jefa su a cikin wani kwari a jahannama da ake ce masa ainihin wato gayya shi yasa wata ayar sai Allah ya ce wallazina yamsikuna bil kitabi wanda suke riko da littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsayar da sallah Allah ta ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ba za mu tozarta ladaddin mutumin da ya kyautata ainihin wato aiki ba to shi yasa za mu ga annabawan Allah da dama Allah subhanahu wata'ala ya jingina su ya tabbatar da cewa lallai suna yin sallah annabi Ibrahim da ya ajiye ɗansa annabi Ismail da mamarsa Hajara lokacin da ya ɗauke su ya kai su wani guri da ake ce masa bakka a wannan lokacin malamai sun ta maganganu mai ake nufi da bakka wasu sun ce daga ciki saboda gurin ne tsakiyar duniya wasu sun ce saboda kaza saboda kaza ya zo guri kwaya ɗaya tilo a cikin surata ali imrana inna awwala baitin wudi alillazi bi bakkata mubaraka lokacin da aka haifi annabi isma'il mamarsa hajara annabi ibrahim ya ji ya ajiye su da shi da mamarsa a wannan gurin ya juya zai tafi sai matarsa hajara cewa annabi ibrahim magana cewa ka zo ka ajiye ma a kwarin da ba abinci ba shuka ba komai za ka juya ka tafi annabi ibrahim ya yi shuru bai ce mata komai ba da ta ga ya yi shuru bai ce mata komai ba sai ta ce to ko allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi maka umarni ya ce ka ban ma'ana sai annabi ibrahim ya kaɗa kai ya mata ishara ya ce mata i eh. sai take to in ku Allah ne maka umarni ya ce ka ban ma'anin ka tafi Allah babu yadda za a kuma ya wulakanta bayan annabi Ibrahim ya tafi dambe bai so ya nuna masa yana cikin damuwa ya kai inda ba ta hango shi sannan sai wai goyi addu'a yace rabbana inni asqantu min dhurriyyati biwadin gaira ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه ربنا فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم ya ce Allah ga zuri'a ta nan kaza kaza kaza na bar su a wani guri don su tsaye da sallah Allah ka sanya duk wani mutum na kirki a duniya ya zama yana ƙaunar wannan garin na makka shi yasa da zaran ka ga mutum bai ƙaunar garin makka to bai da rabo cikin addu'ar annabi ibrahim da shi yasa daga cikin addu'o'in da yi bayan rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama' الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سيك ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ألا كسنيان إن قيد صلى سنن ذريعة ألا كتيم كيتا وجن أينهم وتسيد صلى كتابا شيسا دامغا النبي حيا عليه السلام lokacin da ya zo duniya cikin maganganun da yawa mutane sanda suke tambayar babarsa bayan ya ce musu fani inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا سيتي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ألا يايم أمرني ياتي إني أينهم وتصلى عند قرانا بيز وأينهم وتبنيا سنهاك الله سبحانه وتعالى يفعل أكن أينهم وتو النبي إسماعيل dan annabi ibrahim din Allah ya ce wa dhukur fil kitab isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya sai ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati yana umartar iyalinsa da su sallah shi yasa annabi Musa yana dawowa daga garin Misra ko Madiyan zai dawo Misra a hanya da Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa annabi Musa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni sai ce wa aqimis salata da zikiri ka tsayar da sallah saboda ainihin wato tunawa da ni sannan Allah subhanahu ta'ala aka yi ta magana a yazo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalinka da yin sallah kuma su yi hakuri akan yin sallah ba ma tambayar ka wani arziki na hannun narzuƙuhum wa iyakun ko na hannun wa iyakun mu ne za mu azabta ku da ku da kuma ainihin wato su shi yasa za ku ga da Allah ya faɗi cewa ya yi masa ni'ima inna a na kalkautar wa salli da rabbika wani sai ce ka yi sallah ga ubangidinka a matsayin godiya saboda ni'imar da ya maka saboda inna ni aka huwal abutar to da haka shi yasa zamu ga a ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala yana hada abubuwa wato sallah da zakka sallah da zakka sama da guri 60 a Qur'ani in yace wa aqimus salata zai ce wa atu zakata wato alif lam min zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yuqimuna wa yu'tuna zakata haka Allah yake ainihin wato fada da haka ko da abinda bashi da amfani bashi da fa'ida Allah ba zai ta takararinsa ba ya ta maimaita shi a ƙur'ani a gurare mabambanta da usulubi mabambanci shi yasa malamai suka ci saboda girman da sallah take da shi da matsayinta mafi yawancin ibadu akan yi wahayi ne a ce ga yadda za a yi amma ita sallah sai da aka gayyaci annabi ya je can tukun da fadar Allah sannan aka ba shi ita ya dawo da ita da aka sai na umar yake faɗa ya ce duk mutumin da kaga yana wulaƙanta sallah to komai ma a addini zai iya wulaƙanta shi amma duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya masa taufiki gurin tsara sallah to Allah zai taimake shi ya tsare komai shi yasa malamai suka ce sayyidina Umar a shekara goma da yana shugabanci Allah ya taimake shi ya iya nasara cikin duk abubuwan da ya sa a gaba babban sirrin shine yayi kokari gurin tsara sallah da haka duk wanda ya sa ka aiki idan lokacin sallah yi aikin da ya sa bai kai aikin da Allah ya tashi muhimmanci ba ka ajiye mai nashi ka je kai na Allah idan kana neman zaman lafiya wannan shine rawar tirmidhi al Tirmizi tirmidhi ya rawaita wa sahahu al-albani albani ya inganta hadisin an abi umamata daga abi umama qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji annabi yakhutubu yana kutuba fi hajjatul wada'i a cikin hajjin sa na ban kwana fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ittaqu rabbi ittaqullaha rabbakum ku duk tsoron Allah ku. saboda Allah subhanahu wata'ala bai da alaka da wani in ba alaka ta jin tsoron sa ba yasa idan aka yanka dabbar layya Allah sai sai lan yanala Allah alhumu hawala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba abin da Allah zai da jinin ko nama ko in ka yanka dabban da ya Allah zai sha jinin ne ko zai ci bai da alaka da kai kai kake da bukatar nama amma abin da Allah yake da alaka da shi shine walakin yana da taqwa minkum an fahimta ai shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ya ce wa laƙadu wasu sainan utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah nama wanda suke gaban ku wasiya da wannan al'umma cewa lallai su bi tsoron Allah subhanahu wata'ala shi yasa zamu ga a suratul talaq da ya zo maganan saki saboda a wajen maganar saki da maza da mata dukkanan son zuciya yake shigowa ba a cika jin tsoron Allah ba da ya ce ya ayyuhan nabi aka fara da annabi sai aka dawo kan al'umma shi aka ce idza mun nisaa idan za ku saki mata fa hunna ku sake su li'iddatihinna da iddasu wa ahsul idda sannan Allah subhanahu wata'ala yake ku kiyaye lissafi yaushe mace aka sake ta yaushe ne lissafin idda ya fara yaushe ne zai kare yasa na sha magana a munasabobi daban-daban matsalar aure a nan kasan tana bukatar sai an ɗanyi gyare-gyare da kwaskwarima saboda akwai saki shi kai shi na bidaa akwai saki na sunna ba a sakin mace ko dai in tana da ciki cikin ya bayyana ko kuma idan ta yi jinin al'ada kafin jinin wato bayan ya ɗauke kafin wato a sadu da ita ake sakinta amma wani ba ruwan shi a lokacin da mace ta bata mai rezeki in ana saki malala shi cinki yayin wata ba abin da ya damu ke yasa Allah sai ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin to da lokacin da matsalar rabuwa ta tashi daga mazan hammatan duk ba a cika jin tsoron Allah ba kowa son zuciya yake sa shi sa da ya bar nan sai ya can gaba ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makarada? duk mutumin da ya ji tsoron Allah sai ya sa masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan ya ƙara zuwa ya ce wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara sannan ya ji can gaba ya ce wa man yattaqillaha wato yaj'al lahu min amrihi yusra kana jin tsoron Allah duk al'amarin ka sai Allah ya sauƙaƙe maka shi wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra to shi yasa sai annabi ya yace ittaqullaha rabbakum ku duk tsoron Allah ubangijinku wa sallu khamsatun kuma ku kiyaye sallah guda biyar sallar asuba da azhar da la'asar da magariba da isha'i a hausa ana cewa riga malam masallaci to abinda ba haushi yake nufi da riga malam masallaci shine inda mutum bai kamata ya gaba ba yayi gaba amma kuma a addini abinda ake so shine mamu su dinga riga liman masallaci ba liman ya dangara su zuwa ina ba suna masallaci amma in kaga wannan to sai dai da ramadana yawa ramadana kan mutane suna kokari su riga liman zuwa masallaci amma ramadan yana wucewa yanzu ramadan yana yi in kaga mutane za su dinga bulbulowa za ka yi mamaki daga ina mutanen suke bulluwa, wai dama akwai mutanen a cikin unguwa ramadan din yana wuce kuma sai ka nemi mutanen ka rasa Allah yadda ka san an kama su an kukkulle wasu mu kuma ku yi azumin watan ku wato azumin watan ramadan wanda yanzu gabaki ɗaya tsakanin mu da shi bai wuce kwana 60 da yan kai ba wa addu zakata amwalikum kuma ku ba da dukiyar dukiyarku an gane Zakkat dukiya ne daga cikin dalilan da yake sawa Allah subhanahu wata'ala ya dinga sa mata albarka shi yasa abdullahi dan abbas yace allah subhanahu wataala ta'ala ya haɗa abu guda biyu a cikin ƙur'ani kuma ɗaya bai rabuwa da ɗaya ya kuma duk wanda yake ce zai yi ɗaya to ya riƙe ɗayan allah bai da buƙatar sai ranar da da zai ɗayan sannan allah zai karɓi ɗayan ya na farko akwai wa aqimu salata wa atu zakata allah ya ce ku yi sallah ku ba da zakka akwai wanda za ka ga Allah ya ba su kuɗi sai su shaƙe kuɗin lokacin fitar da haƙƙin Allah ya yi ta gwagwagwa da su kai Allah subhanahu wa ta'ala bai maka bakin ciki ba wajen ya ɗauki dukiya ya baka sai aka ce ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya ka bayar ka rike talatin da tara amma saboda ɗan adam Allah ya ce kullo an tumtum da kuna ina rahmatar rabbi idan la amsastum khashiyatal infaqi da ɗan adam ne ya mallaki taskokin Allah subhanahu wa ta'ala to da ya rike ka saboda jin tsoron talauci kar ya baya Allah sai ya ce wa kana al-insanu qatura kai daga jin qatura ka san akwai matsala a jiki qatura wa kana al-insanu qatura ita ce muguwar bakar ruwa haka ainihin wato dan adam yake <clears throat> an fahimta ai wa kana al-insanu qatura wato dan adam haka yake da ainihin wato muguwar bakar ruwa shi yasa da aka samu wanda suka hana zakka sai na abubakar ce la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakka yace na rantsi da Allah sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace ai ita zakkan nan da suka hana yana daga cikin haƙƙi na shari'ar ainihin wato musulunci da shi yasa cikin shawarwarin da muka bayar kwanan da aka tattago maganar abin da ya shafa a tsara aure ko ka a tsara muka ce daga cikin aikin da gwamnati ya kamata ce yanzu a saudiya duk wani mutum da yake da kuɗi to akwai wal'amili na aliha masu aiki akan zakan sun san kuɗin shi yaushe ne ya kamata ya fitar da zakka da aka lokaci yana yi ba wai sai an ka yadda ba ko ba ka yadda ba ko ka a'a kawai za su zo su yi lissafin dukiyar ne su ɗauki ɗaya su ajiye maka talatin da tara in ko yi, sai da ka wahalar da su kasa aka tayar da ƙura don an zo sai a raba dukiyar biyu sai a ɗauki rabi abin malami goban maganan ta fitar da kaya ta so kai ta da rigima sai ta ga inda. nan kuma sai wanda ya ji tsoron Allah ya bayar shi yasa wani sai ya kira ya ce a zo a yi lissafi zai fitar da zaka in aka lissafa kuɗin ya ga kai wannan kudin fa ba zai yi ba ya fitar da su a zakka shikenan sai ka ga sai ya je ya aika a siyo masa turelolin shinkafa idan ya aika aka siyo masa ainihin wato turelolin shinkafa shikenan sai a zo a rarraba wa mutane sai a ce shikenan an yi zakka an shaƙi kudaden mutane wannan ba daidai ba ne kuskure ne gaskiyar magana sau da haka maka ce yanzu a irin wancan sai ka ga da haɗin waya bayan gwamnati samari matasa wanda ba su da aure sai ka ga lokaci ɗaya sai a dafa ma sama da mutum dubu su aure da irin wancan kuɗin kuma ba mutum abin da zai je ci gaba da harkokin rayuwarsa a saman mai da abin <clears throat> amma muddin masu kuɗi za su shaƙe kuɗaɗensu kuma a zo a ci gaba nawa ne yanzu za ka ga mutum ya zo ya gina masallaci da kuɗin mutane waye saka saboda wani yana bakin ciki kana ɗalibin ilimi ya ɗauki zakka ta miliyan goma ko ashirin ya baka zai ga ka canza sabon mota ka sai sababbin shaddoji ka ɗinka kana ta kayawa to ba ba sai dai je gina masallaci ko makaranta da kuɗi sai ka biya su a lahira wallahi dan ba wanda ya saka gina masallaci ko makaranta da kuɗin zakan mutane ko kuwa idan kana so kai gwaninta ka zo ka gina masallaci ko makaranta da kuɗinka ba da kuɗin mutane ka je ka ga zakka da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce a ya faɗi nau'ikan mutane guda takwas inna masadaqati lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha za mu je can gaba zai magana akan zakka ba lokacin ta bane wa atiqu za amirukum kuma ku yi ma shugabanku biyayya cikin duk abin da yake ya dace wanda bai saba ma Allah subhanahu wata'ala ba idan kuka yi wannan sai annabi ya ce dakulu jannata rabbikum to za ku shiga aljannar ubangijin ku kuwa warawa abu dawud wa sahahahu albani an muhaizir an muhairizin anna rajulun min bani kinana wani mutum daga kabilar bani kinana wato wannan mutumin daga kabilar bani kinana yud'a al-muqdajiyya ana ce masa al-muqdajiyya sami a rajulun bisham ya ji wani mutum a ƙasar sham yukna ana masa alkunya ana ce masa aba muhammad abu muhammad ya ƙuli yana cewa alwitiru wajibu yin wutiri da ake bayan sallar isha'i sai ce lalle yin wutiri wajibi ne ƙalal muku da jiyu sai muku da jiyu ya ce faruhutu ila ubbara ta bin sami yace ce ni kuma da ya na ya faɗa ka ni karatu na bai kai nan ba haka ne ko ba haka ba ne ya ce to na san akwai wani babban malami shi saboda malinta ma babban malamin da ya karantar da shi shine babban malamin duk duniya kakaf malamin da babu kamar sa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to halaccin kenan idan matsala ta taso karatunka bai kai wato ka nemi wanda karatunsa ya kai masa tambaya da haka da ya ji ya faɗi wannan maganin ya ga shi karatunsa bai kai ba ya ce hutu sai na yi sammako ila ubada ta bin sami na tafi wajen ubada ta ɗan sami Ba a tarattu alaihi sai na bujiro masa da wannan matsalar huwa ra'ihun ilil masjidi ko da ni kuma na je dan an masa tambaya shi kuma ga ubada ta ɗan sami ya yi sammako ne tafi masallaci fa akbartuhu zai qala abu muhammad na bashi labari cewa mu fa a can sham an samu wani mutum ana ce masa abu muhammad yana cewa sallar wuturi wajibi ce faƙalar ubaratu sai ubaratu ɗan samun ya ce kada ba abu muhammad ya ce wannan abu muhammad da yake ba da fatawa ya ce wuturi wajibi ne ya ce ƙarya yake ya ce mu domin ni da na zauna na yi karatu a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane to shi in ana so a gane addinin gaske to dole sai dai a koma a koyi addinin a gaban ɗaliban da suke karatu a makarantar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin muna faɗa diman da'ima cewa waɗanda suka karatu a wannan makarantar sun wuce tsara sau da ba wani malami da za ka ɗaga a duniya da za ka siya kai nasu babu sau da su da suka koyi karatu bakin mutumin da bai yin kuskure ya za ka haɗa kanka da kai da malamin da ya karantar da kai watakila ma aikin sana na asha na marasa ke sun fi yawa ma sama da masu kai ya za ku zama daidai su a ba za ku zama daidai su ba ya ce na ji manzan Allah ya ƙuli yana cewa hamsu salawatin salloli guda biyar ka taba hunnan lahu alal ibadi su ne Allah ya wajabta su akan bayi man ja abihin duk mutumin da ya zo da su lam yudayyi minhunna shay'an bi wulaqanta wani abu na wa'annan sallolin guda biyar ba istighfafan bi haqqihinna yana mai wulaƙantawa da haƙƙin su kana lahu inda Allah ahadu to yana da alƙawari a wajen Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya tsara salloli guda biyar bai wulaƙanta su ba ya kula da haƙƙoƙinsu to yana da alkawari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mai alkawarin shi ne an yi da filaho aljannata shi ne Allah sai ya shigar da shi aljanna idan aka tafi ainihin wato lahira wa mallam ya ati na duk mutumin da bai kiyaye wa'annan sallolin guda biyar ba to falaita lahu inda Allah ahadun ba shi da wani alkawari tsakaninsa da Allah in aka tafi lahira in sha'a azabahu idan Allah ya ga dama ya mar azaba saboda adalci daga gurinsa ba da ya turo manzanni a duniya ba ya ce su karantar da mutane a yi sallah aka karantar da mutane a yi sallah wani ma za ka ga gashi ga masallaci ana ikama yana kallon ku wallahi har ga masallar ku ba zai bu wallahi to shi yasa iyaye wanda suke da ƴaƴa maza su daina fitowa sallah yayin da suke gida suna baro ƴaƴansu a gida su dinga taso ƴaƴansu mafi yawanci haka muke kowa sai to sallah sai bar dan sa a gida to kuma in yaro ya taso bai saba da sallah ba sai da ya girma rana ɗaya ka ce mai sallah to matsala za a samu shi yasa yanzu akwai yaran da saboda ba su saba da sallah ba da asuba in baban yanzu je ya musu nokin din kofa su tashi wallahi da yayo gaba koma za ta kwance su ana samun ko ba samu sallan ne fa ba za su zo ba me yasa ba za su zo ba saboda ba su saba ba an fahimta yi wa in sha'a in kuma Allah ya ga dama a aljanna ta fiye shigar da shi ainihin wato aljanna wa fi riwayatin li Abu Dawud wa sahahu al-Albani an abdullahi ibn suna Sunah bihi qala yace za'ama Abu Muhammad Abu Muhammad ya fada شو أن wajibi واجب وتري واجب فقال عبادة بن سامر كذب abu محمد yace abu muhammad din nan yayi ƙarya yace ashhadu anni sami'tu rasulullahi ni na shaida naji annabi ya kulu yana faɗa yace khamsu salawatin salloli guda biyar iftara da hunnallahu ta'ala Allah ya wajabta su man a hunna duk mutumin da ya kyautata alaulansa tun daga alaulan an gane ɗaya kenan wa ya zo ya sallace su liwaqtihinna a lokacin su ba lokacin da shi ya ga dama ba Na ko wanda zai yi salla amma sai ya ga dama zai ko ya asuba a zahar da la'asar a tsallake su sai magariba ko isha sannan za'a sai zaɓa yake da kuma ba wanda suke da matsala akan irin wannan matsalin sai mata wallahi wata za ka ga ta koma da daddare za ta kwanta tana sallah kamar ta sha kwaya saboda tun da ta tashi ta yi asuba ba ta azahar ba ba ta la'asar ba ba ta magariba ba ne da za ta kwanta ne sallar ita take hada sallolin to wannan ma mai dan ke kenan an fahimta ai don haka yake cewa wa tamma ya cika ainihin wato ruku'insu an gane wa kushu'ahunna sannan ya cika ainihin wato kushu'insu jiya mun yi bayani mun ce khushu'i shine zuciya ta halatto da Allah a sallah sannan gaban jiki su samu natsuwa a cikin sallah kan mutum ya zo yana sallah yana waje ko kuwa yana soshe-soshe duk minti ɗaya ka ga kawai dai kana ganin shi kaga ba tsatsan mutum ba a sallah to ba a buƙatar haka to kana lahu alallahi ahadin yana da alƙawari a gurin Allah an ya gafira lahu shine dai gafarta masa Allah ya gafarta mana wa man lam yaf'al don mutumin da bai kiyaye sallah ba fa laysa lahu alallahi ahadun bashi da wani alƙawari a wajen Allah in sha'a idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama gafara lahu Allah ya masa gafara wa in sha'a in Allah ya ga dama kuma azabahu Allah subhanahu wa ta'ala sai ainihin wato yi masa ainihin wato azaba wannan yana daga ciki guda haka wannan shine abin da ya tabbata duk wata sallah da ka sani a duniyar nan ka kafinta in dai ba sallolin nan guda biyar ba ce to ba wajibi ba ka faɗaitar da mutane da falalarta da darajarta wani mutum ya taso ya zo daga ainihin wato kawai zai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya da ya zo sai da ya ce wa annabi na zo zan maka tambaya ne kuma zan matsa maka akan tambayar da zan ba ya ce ka tura ɗan sako garinmu ya ji yana faɗa cewa kai ɗan sako ne daga gurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ne ya aiko ka ya ce wa annabi ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ka annabi ya ce na rantse da Allah Allah ne ya aiko ni ya ce ya ce a bauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa, a yi sallah guda biyar a yi azumi a yi zakka a yi aikin hajji ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ka da wannan annabi ce na rantse da Allah Allah ne ya aiko ni da wannan to da ya gama wa annaba tambayoyi zai juya ya ce wallahi na rantse da Allah wannan abin da ka faɗa la azidu wa la ba zan ƙara ba ko ba zan rage ba akan abin da ka faɗa sannan sai mutumin ya juya ba da ya juya ba sai annabi ya ce a fulaha in sadaka na rantse da Allah in dai abin da ya faɗa da gaske ne ya samu babban rawa a wata ruwayar da ya juya annabi ya kalle shi ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hada duk wanda yake so ya kalli ga dan aljanna yana tafiya a doron kasa to ya kalli wannan mutumin da yake juyawa ainihin wato haka duk wata sallah da ka sani ban cire maka ba da sallar da ake a watan ramadan da sallar wace ce da koma wata sallar ce to a dai da mutane a nuna musu falalarta da wajibinta da darajojinta da matsayinta kamar yadda za mu gani nan gaba ita sallah ta nafila idan mutum yana yi to ita take sawa idan sallar farallarsa ta samu matsala sai a ɗauko nafilar sai a cike matsalar da aka samu in aka samu matsala a farilla babu nafilar da za a yi kibo akwai matsala ko babu akwai ina fatar an fahimta wa malamai sun ce musamman idan kana tsonar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsauna ta gaskiya da dabin da aka ce annabi yana yi to ba daidai ba ne kana musulmi a ce haka bar duniya ka koma zuwa ga allah baka taba yi ba ba kai an fahimta wannan ba daidai ba ne. ba ga wasu mutane bane saboda tsonar wani mutum yana sa hula mai jan kai kowa sai ka ganshi da janka yana yawo ko kuwa to ko ka ga wani dinki saboda ana kaunar wani mutum sai ga kowa yana yin dinkin shi ma ya turu kalar dinkin waje to idan ya zamanto wasu mutane idan suna da wani shiga kawai saboda ana kaunar su za ka kowa da irin wannan shiga damin da ya tabbata annabi ya zo da shi daga gurin Allah idan ana kaunar annabi kauna ta hakika ba daidai bane kana musulmi a ce ka koma zuwa ga Allah baka taba dan baka ainihin wasu abin ba kuma ta irin wannan hanyar ne wasu da dama daga cikin sunnonin annabi Muhammad suka mutu ta yadda idan ka zo ka dabbaka wata sunnar a cikin mutane sai ka ga abin ya zama rigima da hayaniya yanzu a nan kasar a sallar tarawi wato mafi yawanci raka'a bibi aka saba da shi da haka yanzu duk wanda ya zo sallar tarawi yawa mutane raka'a hudu lokaci da ya sallama ko yawa mutane raka'a takwas lokaci da ya sallama don ba sa'a ba ana gama wani zai ci kwallon sai ce don ubanka yana ka samu wannan samu da dama an ba su labari an ce addini zai kasa saba'in da uku ita ce ya fahimci wannan sallar ma da ke tana daga cikin saba'in da uku saboda an riga an yi nisa da inda ake karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da haka za mu yi kokari mu tsaya ainihin wato anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana kuma kamar yadda muka ce gobe ma insha Allah za mu yi karatu don mu biya bakin da muka ci a satuttukan da wasu sauti akar makallana eh to ya danganta wanda irin matsala ne ya faru aka yi ainihin wato sako amma mafi yawanci idan saki ya faru ainihin wato a kotu to da wahala mutum yake iya cewa ya dawo da matar sai dai ita kotun da ta yi saki ta dawo da matar ba mijin ba da wahala idan matsalan saki ya faru a kotu kotu ke ta yi saki to yana da wahala namiji su ya dawo da mace ta dawo sai dai kotun da ita ta yi saki ta ce ta dawo da mata shine za ta iya dawo ta fahimta domin duk matsalar da za ka ga musamman inda ba san zuciya aka saba kotu ta yi saki sabu ne da watakila ya yi kiki a ya kiki ya kiwa ya kicin yawa shi ta kotu za ta ce ta kaci wanci to in kotu ce take da hurumi cewa ta kaci wanci to ita take da hurumi na cewa ta dawo da ita gurgudan abin da alkali yake gani na masalihu da mafasiri wato wajen a samu zaman lafiya ko kar a samu ko kar a samu ainihin wato zaman lafiya ya danganci matsalar yadda ta faru da yanayin ainihin wato girman ainihin wato matsalar ko ba gaskiya ba idan ka ga shi namijin a farko watakila daga gurinsa ne bai da bukatar auren ko ga musuna ga cin mutunci ta yadda mace ta kwammace daga baya tana neman wa tana neman a sake ta yaki har abu ya dangana zuwa gawa zuwa ga ainihin wato kotu kotu ta ta ainihin wato ya sake don watakila namiji ya fahimci kusa-kuran da ya faru cewa daga janibin shi aka samu kuskure na muna na mu'amala har ko ta take ta zarbatar da ta tabbatar da saki don ya yadda cewa zai janye wa'ancan kusakuran a ci gaba da zaman lafiya kotu tana da damar ta ce ta yi ta dawo da ita bayan ta tabbatar da saki saboda dalilin da ya haifar da saki ko ba gaskiya ba tunda watakila ita dama matar ba ba ta san mijin bane a'a matsala aka samu wanda ya bukatar da ita zuwa ga zuwa ga ainihin wato sai wallahu a'lam wannan shine mamman kamar a sharuɗan da ka san tsare su mana da kai ba a cikin da a wani condition to amma ya yaya gurbin take aka take ta wannan lokacin kuma lokacin da ta saku tare da haramci domin duk hadisin da malamai suke ta kai komo a kansu hadisin abdullahi dan umar ne da ya saki matarsa tana jinin al'ada annabi ya ce murha ta umarce shi falyo raji a ha dawo da ita wata sai malamai suke cewa inda sakin bai tabbata ba maganar ya dawo da ita na bai taso kuma duk da malamai suka kai suka komo suka tattauna aka yi gumurzu aka a babi na karatu daga ƙarshe shi abdullahi dan umar da matsalar ta faru da shi an tambaye shi masu taka a lokacin ta faɗi ko ba ta ba ya tabbatar da cewa eh ta faɗi gaskiya sau da haka sakin ya yi amma mijin da ya haka ya kuma ya haramun ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala domin bai bi ƙa'ida wurin saki ba a lokacin da zai saki wanda wannan shine saki mai gida kuma in ka lura yanzu haka ake yin saki ne wani a lokacin da aka bata mai rubuci in ana saki malala da zuciya ya yi saki kuma ɗaya daga cikin hikimar da ya sa malamai suka ci ko dai a saki mace da ciki da ya bayyana tana da ciki ko kuma a sake ta jinin ya ɗauke kafin a sadu da ita ba a buƙatar a sa mace ke idda mai tsawo yanzu idan aka saki mace da ciki watakila sati ɗaya ko biyu bai riga ya bayyana ba watakila shi kan shi mijin bai san tana da ciki ba ita ma bata san tana da wa ba tana da ciki to yanzu kaga za a ja mata idda doguwa dan idda ta dole sai ta haife abin da ke ciki an ja mata doguwar idda haka idan aka ce namiji ya sami da mace kafin jini ya dauke ta tsarki za a iya ja mata doguwar idda dan ba a sani ba da ciki ko ba ciki ba ma haka ake shi yasa idan kana kallon ka'idojin da musulunci yake tara a gurin saki to za ka fahimci ita matsalar saki ana ɗaukar ta ne idan abu ya riga ya kai ƙarshe duk wata hanya da za a bi don gyaruwar abu abu ya ki gyaruwa to sai a biyo wa'annan ƙa'idojin, don a bi wa'annan ainihin wato ƙa'idojin na saki sannan idan namiji ya saki mace idan fa tana da haƙƙi guda goma a kai shi to ɗaya ne kaɗai ya faɗi na aure guda tara suna da wanne ne shi ne na saduwa tsakanin shi ne idan matar ita kaɗai ce take da ita baka da wata idan ka sake ta to sai dai ka dawo wani shago a waje ko su fatin da samarin ƙofar gidan kuma kullum sai ka dinga kai mata cefa ne har sai ta gama hijja dan Allah yake la tukuru hunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga su, su ma kada su fita amma jahilcin ya sa su matan da an yi saki da ka taba kasuwa kafin ka je ka dawo kana tura koma sai ka tagi ka an turo a kurkura ko kanta ta zo ta kwashe kaya shi kuma wasu mazan ya saki mace shi zai buga ma iyayen ta waya da shi ce kyau a fa zo fa a kwashe kayan nan sai ko ni yarinya haka ake yin abubuwa na kwa matana da san zuciya Allah maɗaukakin sarki ya shigar da mu kuma ya ba da ikon a gyara eh? Eh. Eh. eh haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ashidu ga wai adalin min wa aqimu shahadati lillah da haka mazhabar al-imam shafi shi ya dauka cewa dole ne sai an kafa shaida gurin saki kamar yadda ai lokacin da za a yi auren sai da aka yi shi wajen dauran auren amma wasu daga cikin malamai sun ce wannan shaidan yana babi ne na istihbabi mustahabbi ne ba wajibi bane amma dai mafi karanci ko dan kafa riki gudan guje ma rigima idan ta taso ya kamata in ka saki mace ka kafa shaida cewa ka dawo da ita domin ana samun matsala wani lokaci matar za a ce an dawo da ita ta ce wallahi bata dawo ba ba ana samun wannan ba ta ce wallahi bata dawo ba ba ta da ihu. ba ta da iko sai dai kawai akwai mazan da su kuma suke da wata ɗabi'a mutum zai saki mace ya bar sai saura kwana biyu ko uku ta kusan gama idda sai ci ya dawo da ita da su ne wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wala ku da su hunna li tudayyiqu alaihinna da kuma wala tattakhidu ayatil lahi uzwa kada ku riki ayoyin Allah abin tasbihu mazan da su kuma suke da ɗabi'a na mutum ya saki mace sai ya bari kwana biyu ko uku za ta gama idda ci ya dawo da don ya cutar da ita ya sake sa ta wata idda kuma tunda wani zai iya bari sai ta rage sauran kwana biyu ko uku ci ya dawo da ita a zo a ita rigima ta dawo ta dawo ta dawo to sai ta dawo kuma yanzu mata shi ne sai ƙara maka mata wani sakin ta kaga shi Allah ya ce wala tattakhudhu ayatil lahi uswa kada ku riƙe ayoyin Allah abun izini wanda yake wannan ita ce ɗabi'arsa kuma wannan rikon ayoyin Allah a matsayin iskili ne da abin wata. bai kamata mutane su dinga yin ainihin wato haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu dan akwai matsaloli da suke da alaka da irin waɗannan na abin da ya shafi zamantakewa na aure din matsalar mutanen shine lokacin duk da kake tattauna irin wannan matsalar dan a samu a gyara to sai kaga mutane ba su da ba su da ainihin wato lokaci sanda kake tattauna wannan matsala kamar mamman kwanaki ya ba da shawara sanda wata wace a ta faru na ce maka to ai matsalar shi ne wanda suke wannan ba ire-iren ka ba ne. domin kai kana zama inda ake yin karatu wanda suke wannan ɗabi'ar sanda kuke karatu ba sa zauna da sanda ba sa zauna ta ina za ka iya gyara matsalolinsu yana da wahala babban matsala shi ne idan aka ce mutane sun yi nisa da inda ake karatu to da wanda kake so ka gyara wanda ya lalace cikin mutane gyara shi yana da wani yanzu kaga in san samu ne ya kamata a samar da wani yanayi ta yadda duk wanda zai yi aure yana matashi kafin ya ko auren ya san abin da ke kan sanar matsaliyar auren ita ma mace haka yanzu alade idan ka samun lu'ulu zinari billahi lalzi kana sakin da zai shiga kwata ya kwanta da saboda kai da ka sa mai zinarin kai ka san kima shi shi da aka sa mai zinarin ina ruwan shi to wanda ya ɗauki aure idan bai san abin da ke kansa ba na amana auren da nauyin auren bai hana gobe idan ya je auren ya wulakanta kuma wannan a janibin mazan ne ko a janibin wa ko a janibin matan ne haka za a samun matsala amma kafin mutum ya auren ya san abin da ke kansa na nauyi kafin ya dauka. ita ma wacce za a yi ma'auren kafin a yi mata auren ta sun abin da ke kanta na nauyi kafin ta dauka. amma sai ga yanzu an zo an ma yarinya aure ko magana ba ta iya ba wacce in tana magana yadda ka san an haife ta a garin ta ba? komai in ya fito daga ta na so ta za ta za ta shi wala ta kafu uku ba ba ta jin tsoron me zai faru da shi ka ce ga dole a ta samun rigingimu nan da can nan da can nan da Allah ta'ala ya shirye da mu ba dai karatu ake akan aure ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi